da ɗumi-ɗumi, Ummi Zizi ta dawo gida cikin iyalanta kuma cikin ƙoshin lafiya. Fitacciyar tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood, Ummi Ibrahim, wadda aka fi sani da Ummi Zizi, ta dawo gida a jiya Litinin, wato ranar da ake sa ran za a kawo gawarta, kamar yadda wani ya ikirari. na Wata kwakwarar majiya mai kusanci da jarumar ce ta sanar da shafin mujallar fim wannan labari a daren jiya, inda majiyar ta ce Zizi ta dawo gida ne a jiya Litinin, kuma lafiyar ta kalau ba tare da wani ciwo ko kwarzani a jikinta ba. Sai dai kuma majiyar ba ta yi ƙarin bayani ba, illa dai ta ce mu jira zuwa yau. A yau din kuma sai majiyar ta ce, a dai faɗa wa duniya ummi ta dawo gida kuma lafiyar ta kalau. Shaka tsantsar soyayya. kuma insha Allah zuwa anjima za mu sanar da ku abin da ya faru sai dai babu shakka yanzu haka tana gida kuma lafiyar ta kalau a cewar majiyar idan kun tuna a shekaran jiya ne labari ya yaɗu cewa wai jarumar ta rasu a gidan wata ƙawarta mai suna khairat da ke unguwar sarki a cikin jihar kaduna amma kuma wata hukumar tsaro da shafin mujallar fim ya tuntuɓa a kaduna akan lamarin ta gano cewa wayar zizi tana yankin sabon gari a birnin kano haka kuma binciken da rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ta yi ya gano cewa babu wata gawa da aka samu a jihar da sunan ta zizi ce abin da ya ɗaure wa mutane kai shine yadda aka tura saƙon mutuwar ta hanyar wayar zizi ɗin da sunan wata ƙawarta wai kairat Amma Hasina ɗan China ƙanwar Zizi da ke aure a Jos ta bayyana cewa ita dai a iya saninta babu wata ƙawar Zizi mai wannan sunan wato Kairat. Tun a ranar da abin ya faru dai Hasina ta bayyana ta baba game da mutuwar da aka ce yayarta ta yi. Yanzu kuma da Zizi ta dawo gida, mutane za su ci gaba da tambayar me ya faru har aka tura saƙo ta hanyar wayarta cewa ta rasu. Wasu tambayoyin su ne, shin wane ne tura saƙon? Wace manufar ake so a cimma? Ina Zizi ta je ta kwana a daren Lahadi? Sannan kuma ya aka yi ta dawo gida? Bugu da ƙari, wasu tambayoyin su ne, ina mutumin nan da ya rika kiran Hasina kanwar Zizi yana cewa shi ɗan sanda ne wai gawar Zizi na hannunsa kuma wai za su kai gawar gidan su jarumar ajiya me yasa ba su kai gawar ba ana sa ran kila nan da wani lokaci zizi da kanta za ta fito ta amsa wa mutane waɗannan tambayoyi duk wannan badakalar dai ta faro ne daga ranar 3 ga afrilu 2021 lokacin da zizi ta tura sako a instagram cewa ta yanke shawarar za ta kashe kanta a gaba ba shi wanda washe gari kuma ta fito ta ce wani ibo ne ya damfare ta kuɗi har naira miliyan ɗari 450 wanda hakan ya haifar mata da ciwon damuwa har ta ji gara mata ta mutu ta huta mutane da dama sun soki jarumar kan wannan badakalar suna cewa ita ta kitsa ta kuma tana yi ne domin ta ɗauki hankulan jama'a ba wai don gaskiya ba ce wasu kuma suna cewa ciwon damuwa ne ke damunta da gaske don haka sun yi addu'ar Allah ya bata lafiya zizi dai ta ɗora wannan hoto ne akan shafin nata na Instagram tare da rubuta wata kalmar turanci wato sick da kalmar take nufin rashin lafiya. Sannan kuma abin da ke kan hannunta a hoton ya nuna cewa har ƙarin ruwa aka yi mata. To wannan al'amari sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Amin.